Assalamu alaikum masu sauraron Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna ƙudurar Allah. Wanda marubuciya Fatimawai Adam ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga ma daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda fitowarsa daga ofis ɗin kai tsaye mota ya shiga Yahaya ya ja shi zuwa asibiti. Duk da yadda ƙwaƙwalwarsa ta ɗauki zafi da wannan al'amari, hakan bai hana shi nutsuwa ya duba marasa lafiyar da suke buƙatarsa ba. Duk da a can ƙasan zuciyarsa ji yake kamar ya koma gida a wannan lokacin, ko don duba lafiyar Bintu, sai dai kuma hakan ba mai yiwuwa ba ne, don da akwai ayyuka da yawa da suke gabansa. Wayarsa ya zaro daga gefen aljihun rigarsa, nawa ya tare da ɗora ta a kunnensa. Ba a yi minti ɗaya ba aka ɗaga wayar, cikin lafiyayyiyar murya ya ce, Sani. Idan kana cikin Kano ina so ka min wani aiki a nan. Ban ji me aka ce ta ɗaya ɓangaren ba, na ji dai Abdallah ya ɗora da bashi bayanai a kan Alhaji Rufa'i. Ya ɗora da cewa ina so bayan na shigo ina son bayanan ya shigo da sauri. Oke kawai ya ce tare da kashe wayar ya tura ta mazauninta. Dija kin san dalilin da ya sa na ce ki dawo ko? Ba tare da ta jira amsar Dijen ba ta ci gaba da cewa gagarumin aiki ne ya taso min wanda dole sai da mataimaki. Da haka ina so ki mai da hankali kan abin da zan sanar da ke. Ban ɗauko ki don ki ci amana ta ba, ɗauko ki ne don ki yi min aiki. DJ, lallai ina buƙatar ki shiga jikin Bintu ba don kanki ba, sai don kaina da biyan buƙatata. Dangogin nan Dije ta yi cikin ƙara yi mata kashedi da gargaɗi ta ce wallahi, wallahi wallahi Dije in dai na same ki da kuskure. kurewa daga kan maganata. Ko cin ta to ki tabbatar da cewa ƙarshen rayuwar iyalanki ya zo kenan. Ke kuma sai na ƙarar da rayuwarki ta hanyar gana miki azaba iri-iri wadda ita kaɗai ta ishi mai irin hankali. Mai halin ki na cin amana izina. Salon da kika fara da shi nake so ki ɗora ki bar ta a yanda ta san ki. So nake ki lulluɓe ta da kalaman yaudara ki nuna mata kina tare da ita. Ki taya ta yaƙin nemo wancan shu'umin Ni kuma abin da nake buƙata kenan daga gare ta tun ita tunda ita da mijinta suna da baiwar gano mugu, to ni kuma da ita zan jingina don cimma burina. Babu abin da Rija take sai kuka wanda yake tafe da wani irin baƙin ciki na kasancewar rayuwarta a haka. Tabbas da tana da damar canza ƙaddararta zuwa zuwa a ƙasan wannan shu'umar nata, sai dai ina. Bakin alƙalami ya riga ya bushe, Allahn da ya yo rayuwarta a haka shi ya san dalilin haɗa ta da wannan mata. sha Allahu sai ta zama sanadin bankaɗuwar asirin wannan makiyar matar. Duk duniya babu abin da ya fi ƙarfin Ubangiji da haka ba za ta karaya da waɗannan mugayen kalaman nata ba. Ta riga ta yi wa Binta alƙawari kuma ta yi alƙawari ita da Ubangijinta sai ta tona asirinta, ko da kuwa shi ne abu na ƙarshe da za ta yi a rayuwarta. Wata gigitacciyar tsawa ta daka wa Dijon wadda sai da ta toshe kunnuwanta tare da rintsin idanunta tana kuma mai fatan Ubangiji ya bata dama da nasara akan wannan azalumar mata ko ma wace ce. Matar ta ce kina ji na kina kuma jin na a kanki, don haka ki tabbatar da cewa ba a samu matsala cikin wannan aikin ba domin shi ne kwanciyar hankalinki da rufuwar asirinki da ci gaban rayuwar zuri'arki. Ki tashi yanzun ki koma cikin estate. ki gaya wa uwar ɗakin ki cewa kin dawo daga zaman jinyar da kika tafi. Daga ƙarshe ina mai kuma tunasar da ke muhimmancin amana ta Cikin sanyin jiki da kuma ƙwarin gwiwar rusa rayuwarta, Dije ta miƙe tare da kama hanya tab daga gurin wanda kullum za su haɗu sai ta canza gurin haɗuwar tasu. Kai wannan mata ta iya takunta. Dije ta dawo cikin ‘yarta da kyakkyawar niyya da kuma burin haɗa hannu da Bintu don su cimma kyakkyawar manufarsu wadda a baya ta dakatar da su, za su ɗora daga inda suka tsaya. Saboda yanzu tana da cikakken ikon tarayya da Bintun, za su kashe su binne ba tare da ta sani ba. Ta yadda ita take yi wa aiki amma ta wani gefen aikin rusa rayuwarta da farin cikinta za su yi ita da Bintun. Cikin ƙudurar Allah ga shi ita da kanta ta ba ta damar fallasa sirrinta. da kuma rusa duk wani shiri da take yi. Don cimma mummunar manufarta, ita da kanta ta ba ta lasisin tarayya da Bintu. Tabbas lokacin karya alƙadarin waɗannan azzalumai ya yi, lokacin ban bangaɗuwar sirrinsu ya yi. Za ta yi abin da ya dace don kuɓutar da bayan allah da ba su ci ba ba su gani ba. Ko don haka ta san Allah ba zai taɓa ba wannan tsohuwar azzalumar ikon cutar da ita ba. Don haka da ƙwarin gwiwarta ta koma aikinta, ka'in da na'in. Ba ƙaramin mamaki Binta ta ba lokacin da ta jiyo muryar Dija a falon Inno. Cikin sauri ta ɗauraye hannunta da ta yi kwaɓin alkubus haka kawai ta ji tana sha'awar yi wa oga Abdallah alkubus. Dai da ta san ba gwaninta ake masa ba amma tunda yana son waɗannan nau'ikan abincin wata wataƙila in ya ga dama ya ci ba tare da ya gwasale ta ba. Fita ta daga kicin ɗin cikin wani irin farin ciki da ya kasa ɓoyewa daga zuciyarta. Har saman fuskarta Cikin wata dariyar farin ciki ta zube a gaban Dijon tare da kama hannunta. Indo ta rike baki yayin da ta ga ita ma Dijon fuskarta ta cika da farin cikin ganin Bintun. Ta ce, kai, Bintu, irin wannan farin ciki haka? Dija ta saurin cewa ai Indo Bintu tana da shagari saboda biyayyarta ga manya kin ga dai ba wani haɗuwa muke sosai ba amma mun shaƙu da juna. Ino ta ce Dije haka maganar ki take kuma ke ma ɗin Dije ai akwai daɗin zama. Ke san an ce sai hali ya zo ɗaya ake kulla abota shi yasa kuka shaku da Bintu. Bintu da bakinta ya ƙi kuwa ta ce Allah mama Nija na ya kewar ki gashi kuma na rasa wanda zan tambaya ina kike. Kullum sai na yi cikiyar ki a raina na ce mama Nija balaguro babu salama. Dariya suka yi gaba ɗaya ino ta ce ai bakin ki ne balaguran. ‘Yan tura baki ta yi cikin yanayinta na sakaci ta ce mama Dije me zan kawo miki? Dije ta ce babu komai ai ba yanzu na dawo ba. Na ɗan jima a gidan kin ga ko haya goshe ƙoshe nake. na ta sa baki da cewa Dije sai dai idan ba kunta za ki mana. Ke Binti je ki kawo mata ko lemo ne ta jiƙa maƙoshinta. Da sauri Binti ta koma kicin ta haɗo wa Dije ‘yan kayan taɓe-taɓe tana ajiye mata ta ce gaskiya mama Dije ki dinga zuwa ko ni na dinga kawo miki ziyara. Inno ta ce idan mijinki ya baki umarni ba? Dije da bata san da batun auren da aka yi wa Binti ba. Ta ɗan zaro ido cike da son ƙarin bayani ta ce, kai haba, yaushe aka yi wa Bintu aure? Kunya ce ta kama Bintu, don haka ta bude kicin don ƙarasa aikinta. Ta bar Inno da yi wa dija bayanin auren gaggawar da aka yi mata. dija ta yi mamaki sosai da wannan al'amari, lallai wannan shi ake kira da ƙudurar Allah. ‘Yar aiki da auren ɗan gida, amma dai ta yi musu fatan alkhairi. tare da kuma jin matsuwar keɓewa ta da Bintu, to amma ta san a yanzu dai hakan ba zai samu ba. tunda dai sun riga sun gaisa sai dai zuwa gobe idan ba ta son su ja lokaci ba tare da sun tattauna abubuwa masu mahimmanci da ita ba. Ɗaya bayan ɗaya sai da dadi Mansur ya bi su ya kare musu tanadi da kuma ba su tabbacin in dai ba su fito masa da ɗansa ba zai yi abin da zai tada hankalin kowa da kowa. Mutum ɗaya ya kasa tunkara wanda kuma ya san ko a mafarki ba zai taɓa iya tunkararsa da makamanciyar maganar nan ba. Haka ya dinga ɓaɓatu shi kaɗai yana harbin iska. Taufika ce zaune a barandar ɓangaren Inno. Ta zauna ne a inda duk wanda zai shigo ko ya fita sai ta gan shi kuma ya ganta. Tun bayan sallar magariba take zaune a gurin. Wanda ba kowa take jira ba sai abdullah Shiga dai Shiga ta yi ta raini da ɗaukar magana wanda take ganin da shi za ta karkato da hankalin abdullah zuwa kanta. Tun zaman yana mata daɗi har ya gundure ta, miƙewa tai ta koma falon tana mai fatan Allah ya sa Inno ba ta nan. Don dama saboda ita ta fito waje. Fatanta ya tabbata, don kuwa babu Inno a falon sai Bintu, wanda hakan ba ƙaramin daɗi ya yi wa Taufiƙa ba. A ganinta ta samu hanyar da za ta rama baƙin cikin da ta daɗe tana ƙunsa mata a kan Abdallah. Saboda a yanzu ta yi yaƙinin Abdallah ba zai taɓa kaucewa tarkonta ba. Don shigar da ta yi ba irin wanda lafiyayyen namiji zai gani ya kau da kai ba ce. Bata kula Bintu ba, ita ma Bintun bata kula ta ba, zama ta yi a kujerar da take dab da ƙofar shiga falon. Cikin ƙasan makoshi ya sallama ta da ke ƙofar gilas ɗin falon. A lokaci ɗaya yana sako dogayen ƙafafunsa kan tattausan kafet ɗin da ke shimfiɗe a bakin ƙofar falon. Cikin wani irin yanga da yauƙi Taufika ta miƙe tare da cewa wow bros you are welcome. Na san ka gaji sosai, Tana faɗa tana karɓar bag ɗin laptop ɗinsa, shi bai ma san wace ce ba. Don har ga Allah bai kane tofika ba ce, don haka saboda gajiyar da yi, kawai ya sakar mata jakarta da ƙarasawa falonsa. Bintu kuwa tana zaune tana kallon tofika da iya shegen da take wa Oga abdullah Lokacin da ta ga ta bi shi falonsa, sai ta ji ta kasa jurewa tashi ta yi ta bi bayansu. Wanda ce abdullah ma bai san tana yi ba don bai ma san ta biyo shi ba. Taufiƙa ba ƙaramin kiɗi ta yi da nan haɗuwar falon Abdullahi ba, ƙoƙarin zama take Abdullahi ya ɗan jiyo don a tunaninsa Binti ce. Cike da mamaki yake dubanta, yana tunanin wannan kuma wace zarariya ce. Kafin ya samu abinci wa binti ta shigo tana wani ciccin magani wanda ita kanta ba ta ce ga dalilin da ya sa take jin wannan yanayin ba. Shigowar binti sai ya ɗauke masa hankali lokaci ɗaya tunanin da ya fita ya bar ta a ciki. Na haka sai ya zuba mata lulu ice ɗinsa. Yana so ya tambaye ta amma yarsa ta ina zai fara kawai sai ya dan daga mata girarsa ɗaya. Sai hakan ya bada wani salo na musamman. nan ta ji wata shagwaɓa tare tare da ƙwalla sun cika mata idanu. ‘Yan duban Taufika da ta yi mutuwar tsaye a gurin ta yi tare da cewa to ka ce ta tafi mana. Alamu ya mata wa take nufi da ido ta yi masa nuni da Taufikan. ‘Yan duban inda take kallo ya limshe manyan idanunsa ya tare cewa ba tare kuke ba? ranar gefen ido ta masa kana ta ni ban san ta ba ma. Tafiya ya shiga idan shiga ɗakin sai yana cewa na gaji sosai zan ɗan huta. Daga haka ya shige ɗakin tare da ƙullowa. Binta ta ɗan murkuɗa ƙaramin bakinta tare da cewa kin ji ya ce zai huta. Samun kanta ta yi da sa cikin ɗakin tare da yi wa Taufiƙa gwalo. Taufiƙa hannu ta sa ta ɗan goge ƙwallon da suka san fallasa tarin baƙin cikin da ke kwance cikin zuciyarta. Ita dan ta so ta sa Bintu ita da ta so ta sa Bintu kuka yau, amma shi ne reshe ya juye da mujiya. Anya kuwa Bintu ba asiri ta yi wa Abdalla ba, Dan ta ga kamar ma idon sa rufewa yake idan Bintun na waje. Baya tuna kowa sai bayan bata na. Anya kuwa za ta yi nasara a wannan gaɓar ma, Tunda gashi tun kan aje ko ina ta fara sarewa. Wai bai ma gane ta ba. Ga kuma ita yar iskar yarinyar da ta samu waje wai ita ma bata san ta ba. Wata zuciya da ce da ita Taufika kawai kiya guri da Abdullahi don tuni ya yi nisa, ba kuma ya jin kira. Cikin rushewa da wani mahaukacin kuka ta fita daga falon. A can ɗakin Abdullahi kuwa Binti tana shiga ta ga tik da shi sai ɗan boxer ihu ta sa gami da rufe idanunta. Da duka hannuwanta, banza ya yi mata bai ce mata komai ba. ga shi ita kuma ba za ta fita ba saboda kar Taufika ta ce koro ta yi. Ta gwammace ta yi ta zama da hannu saman fuska Bata buɗe ta ba har sai da ta ji shigar sa toilet Ka Kana ta saki ajiyar zuciya tare da cewa shi mutum san babu kunya a idanunsa. Da zan shigo ba sai ya ce min ehem ba sai na san abin yi amma ya kama ya bari na shigo. So kuma ta shiru tare da fita daga dakin dan ta san yanzu ka ta gaji da zama ta fice. Zama ta a falon tana jiran fitowarsa kasancewar dare ya ɗan fara yi sai garin ya tsit ga kuma yanayin damuna da ke sako kai. Gari sai ya yi kamar hadari, yanayin tsit ɗin da gari ya yi shi ya ɗan fara sakawa Binta tsoron zaman falon. Ƙoƙarin guduwa ɗakinsa take sai shi ya fito, kai tsaye ya wuce tsakiyar falon ya zauna, tare da tankwashe dogayen ƙafafunsa. Cikin muskilar muryarsa ya ce, kawo min abincin nan. A hankali ta ce, yau kuma gargajiya ce ta motsa. Duk da ya je ta amma bai nuna mata alamun hakan ba, tara ta kawai yake duk ranar da ya ritsa ta ba za ta ji daɗi ba. Mat ɗin cin abincin ta shimfiɗa kana ta maido komai ta jera su cikin tsari da burgewa. Har za ta koma mazauninta sai kuma ta yi wani tunani. Dawowa ta yi ta zauna sa tare da sabin sa Lauda alkubus ɗin ta yi da yawa kana ta zuba miya ta tura masa gabansa ɗan duban uban abincin da ta zuba masa yi. Tare da yin ƙwafa a ransa. A hankali ya fara cin alkubus ɗin wanda take wanda take kunnen sa ya fara motsawa. Tsayawa faɗar daɗin da abincin ya masa ma ɓata baki ne. Sai gashi yana neman cinye wanda ta saka mishi, gani ta ya janyo kular ya kuma zubawa a tunaninta. Daɗawa zai yi har tana masa tsiya a ranta, sai ta ga ya turo shi gabanta. Zaro tun idanuwanta ta yi tare da cewa mai za a yi, cinyewa za a yi, ya ba ta amsa, ba tare da ya dube ta ba. Ɗan ce fuska ta yi cikin son ya tausaya mata ta ce, yaya, ai wannan ya yi yawa, na ci da inno. jiyowa yana mai tsare ta da kaifafan idanuwansa wanda take suka saka mata nutsuwa. Bata san sanda ta shiga tura alkubus ɗin a bakinta ba sai gani tai kawai ta cinye wanda ya zuba mata tas. Ganin ta cinye ya sa shi miƙewa ɗakinsa ya nufa. Zaro ido Binta ta dai ita dai har ga Allah tsoro take ji kuma sai ya ringa barinta ita kaɗai. Duk sanda ta ji ta ita kaɗai ɗakin nan take gani yana girmawa ta cikin idanunta. Da gudu ta tashi ta bi shi cikin ɗakin tana shiga ta shiga raɓewa kamar wata ƙadangarwa. Lokacin har ya gama shirin baccinsa. Zama ya gefen gadon tare da yi mata alamar da ta zo, ita fa abin nan ya fara damunta. Washi ba ya gajiya da yin magana da jiki ne? Ta fahimci san hakan baya ya damun shi don tsaf za ta iya ƙirge maganar shi a rana. A hankali ta ƙarasa ta zauna a ƙasan ƙafafunsa. Cikin kamar yanayin gajiya da jin bacci ya ce ba ni labari. Kallon shi ta shiga yi tare da son sanin wani labari yake nufi. ka Kasa mata tunani da cewa komai nake nufi maganar ku da matar nan. Da labarin rayuwarki da komai ma wanda ban sani ba. Kuma ba na son ki koyon komai akan asalinki. Ina so ki gaya min ke ɗin wace ce a cikin. To masu sauraro a nan za dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.